wannan wani ɗan takaitaccen bayani ne da zan yi muku shi a wannan bidiyo da fatan Allah ya sa ya amfanar da mu musamman ma ga ɗiya mata mace idan ta kai mataki na uku ba ta yi aure ba sai kuma addu'a amma wasu matan su suke zubar da damar su a lokacin balagarsu ta farko da farko dai balagar farko yakan fara wa mace daga shekaru sha uku zuwa sha tara A wannan lokacin duk wani ɗa namiji idan ya ganta sai ya ƙyasa da burin ina mata ta zamo matar shi. Za ta yi farin jini sosai, za ka ga maza da yawa sun ƙosa da neman aurenta, amma ita kuma a wannan lokacin sai ruɗin duniya da rawar ido ya hana ta yin auren. Wasu kuma iyayenta ne sai su ce sai yayyanta sun yi auren, wanda yin hakan zai sa har ta kai mataki na biyu. a mataki na biyu ne wanda take cikin jerin shekaru ashirin zuwa shekaru ashirin da biyar, daga wannan lokacin ne za ka ga masu neman aurenta sun fara ja da baya ita kanta za ta fara kasancewa cikin tunani wanda kuma a ƙarshe zai iya haifar mata da ciwon zuciya wata kuma wai alkawarin wani ne a kanta wanda shi ne ya sanya ta jinkirin auren amma a ƙarshe sai ka ga ya ci amanarta ya aure wata daban ba ita ba, wanda wata za ta iya rasa ranta a kan tunanin wannan abin, wata kuma za ta ga kamar baƙin jini ta yi, amma kuma ba haka ba ne, duk da cewa mun san komai lokaci ne. Wannan tunanin zai kai ta ga matakin balaga na uku. Mataki na ƙarshe daga shekaru ashirin da biyar zuwa talatin babu mai sha'awar aurenta saboda an yi mata ganin kamar ba budurwa ba ce. a wannan matakin ne za ta kasance babu mai neman aurenta kowa zai yi mata ganin kamar ba ta damu da yin auren ba duk masu nemanta za su nisance ta za ta shiga cikin wani hali wanda ubangiji ne kawai zai iya kare mata martabarta ƙannanta duk sun yi aure ƙawayenta da sauran 'yan uwa wasu ma har sun hayayyafa don haka mata masu irin waɗannan tunani idan lokacin aurensu ya yi har suka samu manema to su yi gaggawar yin ƙoƙari su yi aure a wannan lokacin domin wannan damar idan ta wuce da wuya ta ƙara dawowa ya Allah ka aurar mana da mataye a lokacin da aure yake son su Allah ka aurar da su suna masu cike da su amin